Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da hantsi yanzu ma hawa Sharif ce tare da dan mutan Gumal Sarfila Hashim da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsin na yau talata 28 ga watan Nuwamba shekarar 2023. A cikin shirin na wannan lokacin gani da sanin mahimmancin ruwa a rayuwar dan Adam. ya sa karamin ministan ruwan najeriya ya kai wata ziyara a yankin naja delta yankin da ya fi kowanne fama da matsalar gurbatar ruwa da kasar noma a najeriya sakamakon ayyukan kamfanonin mai da ke hada-hadarsa a yankin muna kuma tafi da shirin 'yan kasa da hukuma tare da muhammad ibrahim kwari inda a yau shirin ya taɓo batun muguwar ɗabi'a nan ta wasu matasa da ke rike abubuwa masu haɗari a matsayin makami tamkar da na 'yan sara suka waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa har da shirin wato sharhin jaridu daga jamhuriyar Nijar tare da sulaiman Mini Barma. Amma duk sai bayan an sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fata ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. jiya litinin gwamnatin kasar qatar ta sanar da cewa isra'ila da hamas sun cimma matsaya kan tsawaita tsagaita buɗe wuta a zirin gaza na tsawon kwanaki biyu inda mayakan za su sake sakin wasu mutanen da aka garkuwa da su sannan kuma ita ma gwamnatin yahuda ta saki wasu ƙarin fursunonin falastinawa katar ce ta shiga tsakani don tsawaita wa'adin tsagaita buɗe wuta na wucin gadi kuma ya zo ne a ranar ƙarshe ta asali na kwanaki hudu na tsagaita wuta tsakanin ɓangarorin da ke gaba da juna amurka wadda ta yi kira da tsagaita wuta muddin aka sako mutanen da aka yi garkuwa da su ta ce ta yi maraba da tsawaita wa'adin da aka yi na faɗan. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa dakatar da yakin ya ba damar isar da ƙarin taimakon jin kai ga fararen hulan da basu je ba su gani ba da ke shan wahala a faɗin zirin Gaza. Ya ce Amurka ba za ta dakatar da ƙoƙarinta na diflomasiyya ba har sai an sako dukkan mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su. a ɗaya bangaren kuma jiya litinin sakataren jiran na majalisar ɗinkin duniya a tony guterres ya yi kira don ganin an cimma cikakkiyar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da falastinan hamas maimakon tsagaita wuta na wucin gadi yayin da mummunan bala'in jin kai da ke a gaza ke kara ta'azzara a kowace rana majiyoyin tsaron masar sun bayyana cewa masu shiga tsakani na masar da katar da amurka sarrafa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na kwanaki hudu a zirin gaza wanda zai kare ranar litinin a daidai lokacin da kasashen duniya ke ci gaba da matsin lamba kan yarjejeniyar za ta takatar da yakin da aka kwashe makonni bakwai ana gwabzawa. ya ce majalisar ɗinkin ta ƙara ƙaimi wajen kai kayan agaji zuwa Gaza cikin kwanaki hudun da suka gabata yayin da ake shirin tsagaita buɗe wuta tare da aikewa da kayan agaji zuwa wasu yankunan arewacin gabar tekun da aka katse tsawon makonni in ji durak. majalisar mulkin soja ta jamhuriyar nijar ta soke dokar daƙile gudun hijira ta taimaka wajen rage kura da 'yan afirka ta yamma zuwa turai a cewar kasar tattalin arzikin da ya daɗe dogara kan zirga-zirgar jama'an dokar wadda ta haramta safarar bakin haure ta nijar an zartar da ita ne a watan mayan shekarar 2015 yayin da adadin mutanen da ke bi ta mediterranean daga afirka ya kai wani matsayi mafi girma lamarin da ya haifar da rikicin siyasa da na jin kai a turai inda gwamnatoci suka fusanci matsin lamba kan su dakatar da kwararar bakin haure gwamnatin mulkin sojan nijar ta karɓi mulki a watan yuli ta soke dokar ranar asabar da yamma ta kuma sanar da hakan a yammacin ranar litinin ta gidan talabijin na kasar. Gwamnatin mulkin soja dai na sake nazarin alakarta da tsaffin ƙawayen yammacin duniya waɗanda suka yi Allah wadai da juyin mulkin kuma suna neman hanyar samar da tallafi a cikin gida ciki har daga al'ummar yankin hamada arewacin ƙasar da suka fi cin gajiyar hijira. An jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. kafin nan yanzu bari mu garzaya kudancin najeriya inda sanin mahimmancin ruwa da kasar noma ga al'umma ya sa karamin ministan ruwa na najeriya malam bello gurenyo ya jaddada mahimmancin samar da tsaftataccen ruwa da ingantacciyar kasar noma ga al'umma a yayin wata ziyara da ya kai yanki mafi gurbatar yanayi na najar delta da ke najeriya ga wakilin sashen hausa abubakar lamido sokoto da karin bayani cikin wannan rahoto samar da ruwan sha mai tsabta shine babban aiki ga hukumar kula da harkokin samar da ruwan sha ta ƙasa karamin minista a ma'aikatar ruwan sha ta najeriya ya fara wani rangadi a jihohi daban-daban na najeriya musamman ma a yankin niger delta wanda al'ummomin yankin suka daɗe suna fama da matsalar rashin ruwan sha mai tsabta ganin yadda ayyukan kamfanonin mai ke ci gaba da gurɓata yanayi da muhalli da ma ƙasa a faɗi faɗin yankin na Niger Delta inda da su ke fuskantar kalubale kan samun gurɓacewar mai a cikin ruwa a yankin mai arzikin mai hakan kuma na ci gaba da haifar da matsaloli daban-daban na lafiya da kuma bacin ƙasar noma. farisa Muhammad Bello Guranyo shine karamin ministan ruwa na ƙasa ya kuma jiddada anniyan gwamnati na duba waɗannan matsaloli da suka share shekara da shekaru a yankin mai arzikin mai makasudin wannan ziyara dai shine domin mu je mu gani da ido abubuwan da ake aiwatar suwa a wannan river basin development authority a wanda yake a yankin niger delta wato wanda ya kunshi jihar rivers da akwa ibon da kuma bayelsa kamar yadda mutane suka sani shine muna da river basins guda goma sha biyu a fadin najeriya kuma makasudin su shine a samar da ruwan sha ingantacci kuma tsaftatacci sannan a samar da wurin noma wanda al'ummar najeriya za su iya noma abincin da zai ishi ƙasar nan kuma ainihin fitar suwa zuwa waje wanda zai rage fresha akan naira da muke da ita nan domin idan muna export wato muna aika abinci waje da wasu kayayyaki da muke nomawa to zai rage eh, abin da nauyin da ake dora mu naira mu kullum ana wayo gari tana yin ƙasa tana rage daraja kan batun da naje ta bakin wasu 'yan yankin na Niger Delta da dama. We thank God that they, uh, they are trying their best to make sure that the country is good. I love that what they are doing about the water sea. Let them try hard and do it. Wannan yana cewa ne suna na Rimshot ya ce ziyarar karamin minista abu ne mai kyau a yankin na Niger Delta kuma muna godiya ga mabuwayi haka kuma za mu ci gaba da kokari ganin cewa an inganta muna tekunmu ba ma samun samun ingantattun ruwan sha mai kyau sakamakon gurɓata muhalli a yankin na niger delta ba ma iya noma sakamakon ta'annatin 'yan bindiga da kuma kamfanonin ayyukan haƙar ɗanyen mai shi kuwa wannan ya ce yana cewa ne ra'ayina shine mun sha bakar wuya sakamakon batun samar da ruwa a jihar rivers kuma shekara da shekaru bukata ba ta biya ba muna fatar samun ingantattun ruwan ruwan sha har yanzu dai muna cikin galari kuma gaskiyar magana shine jihar Rivers ba mu da ruwan sha baki daya kusan shekaru da dama to ba mu samu ruwa ba a jihar Rivers balle sauran waɗanda suke cikin surkuwayen ruwayen yankin Niger Delta. So if without no borehole there is no water to drink. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria. An gaida Abubakar Lamido Sokoto yanzu kuma ga sarfilo da kashe na biyu na labaran duniya. Wata babban mai shigar da kara a kotun hukunta manyan laifuka da ƙasa da ƙasa a ranar Litinin ta sanar da cewa ta yi watsi da duk wani bincike da ake yi a kan laifukan da aka aikata a Kenya da suka shafi tashin hankalin da ya barke bayan zaɓukan ƙasar a shekarar 2007. Matakin da mataimakiyar babban mai shigar da kara ta kotun ICC Nazhat Shamin Khan ta yanki ya kawo ƙarshen wani labarin shari'a na tsawon shekaru goma sha uku da ya shafi manyan 'yan siyasar ƙasar Kenya. A shekara ta dubi da goma kotun da ke hit ta fara gudanar da bincike kan faɗan da ya biyo bayan zaben da aka yi a ƙasar da ke gabashin Afirka, inda masu gabatar da ƙara suka ce mutane uku ne suka mutu, yayin da wasu dubu ɗari shida suka rasa gidajensu. da farko dai mutane shida da ake tuhuma sun fuskanci tuhuma kan laifukan cin zarafin bil'adama da suka hada da kisan kai da kura waɗanda ake zargin dai sun hada da shugaban ƙasar kenya na yanzu william ruto da magabancinsa uhuru kenyatta iyalan rosalind carter sun fara kwanaki uku na tunawa da tsohuwar uwar gidan shugaban kasa kuma sananniyar ma'aikaciyar jin kai ta duniya wacce ta mutu a ranar 19 ga watan nuwamba tana da shekaru 96 cibiyar kata ta tabbatar da cewa tsohon shugaban ƙasar jimmy kata yana shirin halartar wani taro a majami'a na tunawa da roslyn a yau talata a talanta abokiyar zamansa ta fiye da shekaru saba'in an sanya gawar roslyn kata da safiyar litinin a yankin somata na jihar georgia bayan wani takaitaccen biki a wurin ayarin motocin iyalin sun fara tafiya zuwa atalanta za a binne rosalind carter a can ɗakin karatu na shugaban ƙasa na jimmy carter an shirya jana'iza biyu a yau talata a atalanta da kuma ranar laraba a garin su carter na plains daga ƙarshe yayin da shugabannin ƙasashen duniya suka halara a birnin da bai daga ranar alhamis domin halarta taron koren sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya na CAP28. Shugabannin ƙasashe biyu masu ƙarfin tattalin arziki na duniya ba za su halarci taron ba. Shugaban ƙasar Amurka Joe Biden da takwaransa na ƙasar China Xi Jinping a halin yanzu ba su da wani shiri na halarta taron na tsawon makonni biyu. Wanda ke nufin karkatar da gwamnatocin ƙasashen duniya bayan yarjejeniyar sauyin yanayi ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma manufar takaita ɗumamar yanayi zuwa ma'aunin Celsius 1.5 da kuma manufar yarjejeniyar paris ta shekarar 2015 kasashen biyu za su aika da manyan wakilai tsohon sakataren harkokin wajen amurka jan kerry da ke zama manzo na musamman na gwamnatin biden kan sauyin yanayi zai halarci taron ana kuma saran wakilin ƙasar china kan sauyin yanayi Zihan Wa shi ma zai halarta daga cikin manyan batutuwan da za a tattauna a taron har da tsarin wani asusun da ake kira asara da barna da nufin biyan kasashe masu ƙaramin ƙarfi da ke fama da matsalar sauyin yanayi duk da cewa ba sa taka rawa sosai a gurɓata muhalli. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla masu taro kafin mu ci gaba madalla masu sauraro yanzu kuma ga Suleiman mini barma da sharhin jaridu daga jamhuriyar Nijar. 'Yan ƙasa da hukuma. Dukkan fitina daga jahilci take tuce kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci. duka ba wannan a cikin Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim fari zan gabatar. Yaran matasa daga an ce yau akwai wani jidali ya faru tsakanin wani da wani sai ka ga daga mai takobi sai mai adda sai mai yuka ko kuma yaro duk wanda ka gamu da shi shina da makami cikin aljihu. a lokacin tsarin shari'a makamai idan har ka gansu irin wa'annan sai dai irin masu sana'a ko mahauta ko kuma masu kira ko kuma wanzamai illolin al'adar rike ƙananan abubuwa masu haɗari a matsayin makamai da matasa ke yi a wasu sassa na yankin sahel musamman ƙasashen najeriya da jamhuriyar niger shine batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai yi tsokaci a kai a dakace mu sai an da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci madalla Masu ƙalubalen kalubalen tsaro da galibin kasashen yankin Sahel ke fuskanta ba sabon al'amari ba ne. Wannan ta sanya gwamnatocin kasashen suka himmatu wajen magance wannan kalubale baya ga tallafi daga gwamnatoci da kuma hukumomin duniya masu ruwa da tsaki akan harkokin tsaro da zaman lafiya. Ƙasashen Nijar da Najeriya da Mali na cikin misalan ƙasashen yankin Sahel ɗin da ke fama da wannan ƙalubale na tsaro. Ya zaka wani nau'i na ƙalubalen tsaro da ya kunno kai a wasu sassa na jamhuriyar Nijar shine yadda matasa a wasu biranen ƙasar suka bullo da al'adar yawo da ababe masu haɗari a jikinsu a matsayin makamin kariya al'amarin da ke haifar da husuma a tsakanin matasan a galibin lokuta. Birnin Kwanni a jihar Tawa mai makwabtaka da jihar Sakkwato a Najeriya na fuskantar irin wannan matsala, lamarin da ya sanya mahukuntan birnin gudanar da taron masu ruwa da tsaki game da lamarin. Mai martaba sarkin Kwanni Alhaji Muhammadu Salifu Sardauna ya fayyace abubuwan da mahukuntan suke ƙoƙarin cimmawa. Kwanni haruna da kowa ya santa gari ne wanda ke karbar baki. babu zancen tsangoma kuma hujja shine in ka duba babu kabila wadda dai ta afirka ni ce ba ni ce ta turai amma ta afirka babu kabilar da babu cikin kwani kuma ko taho ana tarbon shi hannu biyu kuma ya zamna shi harkoki ne babu tsangoma kuma babu abin da ya dami kowa to abubuwan da ke faruwa na farko dai daga mu yau cikin garin ga za ka gani yaran matasa daga an ce yau akwai wani jidali ya faru tsakanin wani da wani sai ka ga daga mai takobi sai mai adda sai mai yuka ko kuma yaro duk wanda ka gamu da shi shina da makami cikin aljihu wannan abu ba shi yiwa a ce an ka ido an sa domin wanda ya fara da yuka shi na iya yi da bindigar gaba in an ka kyale shi shi kenan wani abu ya kamata a ce mutane sun daina mu uwaye mun kwatanta ma yaran mu in akwai su waɗanda ke wannan ɗabi'a ya kamata a bari kin yin haka nan to wannan kuma za mu bar waɗanda doka take ga hannunsu su yi maganin wannan matsala don ba a iya barin gari shi shiga cikin wani hali na kakanikai. To ga alama iyaye da sauran mazauna birnin na kwanni sun yi maraba da wannan yunkuri na mahukunta sunana malam dan jama mun ji daɗi bisa ga wanga mataki da an ka ɗauka saboda yau matasan nan babu abin da a cikin rayuwa ko wani matashi da ka gani ɗauke da yuka illa in wani al'amari ya samu tsakanin shi da abokin hada su sa mai yuka na shi bakin goro su kenan su illata mutum kenan wanga mataki da magabata sun ka ɗauka wallahi mun ba da goyon baya ɗari bisa ɗari kuma mun ji daɗin shi sosai sosai. sunana umaru wanga mataki da mahukumta sun ka ɗauka daidai ne daidai ne a ɗauka dan yawo da makami yanzu daga gani yanzu warin dan kama Allah ya so kai mai magana cikin wanga gari ya ga da shi dauko makami ya ce sama zai sannan ga hina ana gani kiri da kiri abu tun ana gani ga wani dandali na wani bidiyo ko wani abu to ya kai ga hilin Allah to bai da kuma umfani amma mu wallahi wanga mataki da iko suka dauka wallahi daɗin mana to iko su ƙara tsanantawa su ƙara tsanantawa kuma Allah shi kama musu wallahi mu mun jaɗi wannan mataki da kuma ta ɗauka dama sun can da farko ai akwai ka'ida da mutum bai kamata ya ɗauki makami ba yana yawo da shi a cikin gari ba gaira ba sa ba sannan dama doka ce da ya kamata a ce sun ɗauke ta tun da farko to da yake akwai sakaki cikin al'amari amma dai da yanzu da Allah sa sun ka farga sun ka gano da cewa ɗaukan makamin nan yana yana nan yana illa ga al'umma kenan kaga ɗaukan matakin da sun kai yayi daidai. To nan gaba a cikin shirin za mu ji fashin bakin masana harkokin tsaro game da wannan al'amari. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayayya ko neman magana sai an so juna an daina fitina barci ta gaba ta fita Allah wa wadaran mai taro ta da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta. masu ware detective awal bala na cikin masana da ke sharhi akan al'amuran tsaro ya yi karin bayani akan mahangar ƙwararru game da dalilan da suka sanya riƙe wuka ko sanda da matasa ke yi ya rikide ya zama barazana ga zaman lafiyar al'umma irin wayannan abubuwan yana farawa ne daga wato karkacewa tsarin al'ada da dokokin wanda ake amfani da su tunda a lokacin tsarin shari'a makamai idan har ka gansu irin wa'annan sai dai irin masu sana'a ko mahauta ko kuma masu kira ko kuma wanzamai yawanci su ne suke irin amfani da wa'annan makaman sai wani bangaren kuma suna amfani irin mafarauta idan za su shiga daji za su je farauta ana amfani da ƙananan makamai to yanzu kuma maimakon sana'a sai ake amfani da su don illata mutanen da ake so a cimma buri a kai na farko kenan sai ake amfani da su a lokacin da za a yi sata ko ƙwace. wannan duk ana amfani da irin waɗannan lokacin sai ya zama na cewa kuma waɗanda suke amfani da makami don kare kai ba su da ilimin rike makamu irin wannan yanayin wacce rawa ke taka wajen samun tashi tashin hankulan da ake samu watakila a waɗannan larduna namu wato rawar da yake takawa duk lokacin da mutum ya rike makami ya ga cewa yana da bukatar wani abu to yakan yi amfani da makamin ta hanya da bata dace ya amfani da ita ba ko ya atakin ɗin mutane don ya musu fashi na farko kenan ko kuma ya amfani da makamin lokacin da zuciya ta ɗebe shi ko rigima ta haɗu su da wani ya amfani da makamin don ya cutar da shi ko ku ya amfani da makamin nan don ya idan koda ya yi sata ko ya yi wani abu to wannan makamin ne zai hana a tunkare shi kai tsaye a cin masa a wannan lokacin ƙarshe kuma abin da yake faruwa idan har mutane suna rike da irin wayannan ƙananan makaman wato suna graduating daga kananan laifuffuka su koma manyan laifuffuka ka ce mataki eh. wake da alhakin ɗaukar mataki mutu mun ƙare biyu da bangaren society da bangaren gwamnati su bangaren al'umma matakin da za su ɗauka cewa na farko cewa lallai lallai su tabbatar da cewa suna tarbiyyantar da mutanensu ta wannan bangaren. na biyu kuma lalle lalle su tabbatar da cewa waɗanda suke kera waɗannan abubuwan ba a siyarwa da ɓata gari don amfani da su duk wanda aka gani da irin waɗannan makaman kafin ya samu mallakar wannan makaman a tabbatar da ingancinsa da kuma me zai yi da shi na hudu kuma abin da ya kamata su yi duk wanda suka gani da irin wannan makaman ba bisa ka'ida ba lalle lalle su ɗauki matakin rahoton su wajen jami'an tsaro dan a ɗauki wayannan matakan ita kuma hukuma lalle lalle ne ta yi amfani da tun da dama akwai dokoki lalle ne hukuma ta sa ido ta ga cewa inda ake kera makaman nan an tabbatar cewa ba a siyar wa bata gare don su yi amfani da shi lalle ne hukuma dole ta sani cewa duk inda aka ga mutane da irin wayannan makaman a tabbatar ana sacin ɗinsu ana tabbatar da cewa an kwace wayannan makaman kuma a tabbatar ana hukunta su akan laifin rike wannan makaman ba bisa ka'ida ba abu na ƙarshe da hukuma za ta lalle lalle sai ta wayo da jama'a kai kowa ya san iya abin da zai iya amfani da shi da kuma lokacin da zai iya amfani da shi da dalilin da zai iya amfani da shi. To Allah ya kara tsare mu masu saurayi karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta, kasa ta tarar da waɗansunta. To madalla an gaida Muhammad Ibrahim kwari da shirin 'yan ƙasa da hukuma. To masu haro yanzu ne za a dakaci wato sharhin jaridu daga jamhuriyar Nijar tare da Suleiman Muni Barma. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa hukumomin Nijar sun kuduri niyyar janye hannun kasar daga al'amuran tafiyar da cibiyar raya al'adun kasar Faransa da ke biranen Yamai da Zandar CCFN a takaice. jaridar ta ce a shekarar 1977 ne kasashen biyu suka cimma yarjejeniya wace a ƙarƙashinta kowace za ta bada jami'an da za su gudanar da lamuran cibiyar ta ccfn a wani tsarin haɗin gwiwa sai dai nijar ta ce ta gano alamar saba wannan alkawali daga bangaren faransa mafari kenan ta yanke shawarar tsame hannuwanta daga wannan tafiya jaridar lanketer na cewa hankula sun karkata wajen taron da shugabannin kasashe mambobin sai da yawo ke shirin gudanarwa a nan gaba ko ta ware ko ta wallare jama'a ta kagu ta ji yadda za ta kaya dangane da takunkuman da kungiyar ta kakaba wa nijar sanadiyar juyin mulkin 26 ga watan yuli jarir ta ce halin da ake ciki a yau ana iya cewa makomar kungiyoyin iyamuwa da sai da yawo na cikin halin rashin tabbas sakamakon yadda a kasashe irin su Nijar a fili ake bayyana ra'ayi ko kuma barazanar ficewa daga iyamuwa matakin da ka iya zama silar rugujewar kungiyar yawo jaridar sahel ta ce an fara samun sauƙin matsalar wutar lantarki a birnin yamai sakamakon kaddamar da ayyukan tashar samar da wutar lantarki da hasken rana mai karfin megawatt talatin a ranar bakwai ga watan yuli ne aka yi bikin bude wannan tasha a hukunce sai dai juyin mulkin da aka yi a ranar 26 ga watan yuli ya yi sanadin jinkirta ayyukan kaddamarwa bayan da jami'an da ke da alhakin tafiyar da wannan aiki suka fice daga nijar jaridar ta ambato ministan makamashi mustapha barke yana cewa aiki ya kammala kuma tashar za ta baiwa magidanta dubu saba'in wuta kwatankwacin mutane dubu ɗari biyar mazauna birnin yamai mu da jaridar l'actualité da ke cewa ganawar da wasu tsofaffin shugabannin jam'iyyar mnsd nasara suka yi a ƙarshen mako a yayin taron addu'o'in cika shekaru uku da rasuwar tsohon shugaban ƙasar Nijar Tanja Mamadu ta sa wasu sun fara tunanin yiwuwar sake farfado da jam'iyyar daga halin tagayyar da ta shiga. Jaridar ta buga hoton Hamma Amadu da Albade Abuba da Hassan Umaru suna gaisawa a gidan marigayin a karan farko dalili kenan wasu suka fara ganin abin tamkar wani gamon katar da ka iya samar da haɗin kai a tsakaninsu yake jaridar ta ƙara da cewa abu ne da kamar wuya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to madalla an gaida sule mummuni barma da sharhin jaridu masu aro yanzu muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice ga kuma sarfilin ya shigo to a takaice jiya litinin gwamnatin kasar qatar ta sanar da cewa isra'ila da hamas sun cimma matsaya kan tsawaita ta buɗe wuta a zirin gaza na tsawon kwanaki biyu inda mayakan za su sake sakin wasu mutanen da aka yi garkuwa da su sannan kuma ita ma gwamnatin yahuda ta saki wasu ƙarin fursunonin falasinawa katar ce ta shiga tsakani don tsawaita wa'adin ta buɗe wutar na wucin gadi kuma ya zo ne a ranar karshe ta asali na kwanaki hudu na tsagaita wuta tsakanin bangarorin da ke gaba da juna a ɗaya bangaren kuma jiya litinin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ganin an cimma cikakkiyar na tsagaita wuta tsakanin isra'ila da falastina na hamas maimakon tsagaita wuta na wucin gadi yayin da mummunan bala'in jin kai a gaza ke kara ta'azzara a kowace rana majiyoyin tsaron masar sun bayyana cewa masu shiga tsakani na masar da qatar da kuma amurka sun rufe yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na kwanaki hudu a zirin gaza Majalisar Mulkin Soji ta Jamhuriyar Nijar ta soke dokar daƙil gudun hijira da taimaka wajen rage kwararar 'yan Afirka ta yamma zuwa Turai a cewar ƙasar tattalin arzikinta ya raɗe dogara ga zirga-zirgar jama'a. Dokar wadda ta haramta safarar bakin haure ta Nijar an zartar da ita ne a watan Mayun shekarar 2015 yayin da adadin mutanen da ke bi ta tekun Mediterranean daga Afirka ya kai wani matsayi mafi girma. lamarin da ya haifar da rikicin siyasa na jin kai a turai inda gwamnatoci suka fuskanci matsin lamba kansu dakatar da kurarar bakin haure wata babban mai shigar da kara a kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a ranar litinin ta sanar da cewa ta yi watsi da duk wani bincike da ake yi kan laifukan da aka aikata a kenya da suka shafi tashin hankalin da ya barki bayan zaɓukan ƙasar na shekarar 2007 To masu sauraro a nan ne kuma za mu naɗe tabarman shirin na hantsi. Sai can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sarfi lahashin gumal da ya na gabatar da shirin. Sai dadi bilawa da ya ba da umarni da injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin. Hawa Sharif muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai an ku.